Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 23 ga watan Yuni a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake fuskantar karancin man fetur a wasu sassan Najeriya ciki har da babban birnin tarayya Abuja. Masana na ci gaba da duban hanyoyin magance matsalar wadda wasu ke gani ke da nasaba da yakin Rasha da Ukraine. ai ba magana tsadar mai ba ai nan gaban ruwa ma an bai wasa ba sai ya kara tsada domin hanyoyin da za a bi a tafo da kayayyakin masarufi zuwa kasashen duniya hanyoyi sun dade magana wannan crisis da ake da rasha to magana fetur ɗin kuma sai an yi kewaya kewaya da shi ka ya taho haka za ku ji cewa ƙungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari sun kalubalanci yunkurin gwamnatin jihar Kano na gina shaguna a harabar wasu makarantun sakandare da na firamare. Suna gani hakan na iya kara kasar harka ilimi a jihar. wanda isa inda kudin za su shiga kuma waɗannan kantunan suwa za a ba siyar da su za a yi mutanen gari ne waɗanda suke ɗan gata da suke da iyayen gida su za a wa sannan fi sabilillah ta ko ina sai a yanka a yi kanti ba ci gaba bane a ƙasa. To muna tafi da ƙarin bayani bayan labaran duniya sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleimani Yaro. Ƙungiyar Taliban a ƙasar Afghanistan ta nemi agajin ƙasa da ƙasa yau Alhamis a daidai lokacin da ƙasar wacce yaƙi ya daidaita ke ƙoƙarin tunkarar bala'in girgizar ƙasa da ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla dubu ɗaya da jikkata wasu da dama tare da lalata gidaje kusan dubu biyu. girgizar kasar mai karfin maki shida da daya ta afka ne a gabashi da kudu maso gabashin kasar afghanistan da kan iyakar pakistan a safiyar jiya laraba jami'ai sun ce bala'in ya binne iyalai baki daya da suka hada da mata da kananan yara a ƙarƙashin baraguzan gine-gine da ke lardunan faftika da host da suka fi dama da bala'in A ranar Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yi fatali da dokar takaita mallakar bindiga a birnin New York a wani babban hukunci da ta yanke na kare hakkin mallakar bindiga. ana sa ran hukuncin wanda alkalan kotun shida suka amince da shi yayin da uku suka nuna adawa zai ba da dama ga mutane da yawa su rike bindigogi bisa doka a kan titunan manyan biranen kasar ciki har da new york los angeles da boston da sauran wurare kimanin kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar amurka na zaune ne a jihohi da ake sa ran hukuncin zai shafa matakin farko da babban kotun kasar ta yanke kan bindiga cikin fiye da shekaru goma Hukuncin ya zo ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Kasar ke aiki tukuru kan dokar takaita mallakar bindiga bayan harbe-harbe da aka yi a jihohin Texas, New York da California kwanan nan. Amurka na faɗaɗa ƙarfinta na gwajin cutar biri wato monkeypox ta hanyar tura ayyukan gwaje-gwaje a ɗakunan da ake gudanar da bincike na 'yan kasuwa guda biyar. ma'aikatar lafiya da ayyukan jama'a ta faɗa a ranar laraba cewa wannan mataki zai faɗaɗa ƙarfin gwaji a duk faɗin ƙasar tare da sanya gwaji mafi dacewa da samar da sauƙi ga marasa lafiya da masu gudanar da ayyukan kiwon lafiya ana sa ran a farkon watan yuli masu ayyukan kiwon lafiya za su fara gudanar da gwajin wannan cuta ta kyan dabbiri a ɗakunan bincikensu kamar yadda hukumar ta faɗa ya zuwa ranar talata da ta gabata cibiyar kare yaduwar cututtuka ta cdc a amurka ta ce an samu mutum 142 da suka harbu da wannan cuta a amurka tun bayan billarta a tsakiyar watan mayu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to an mayar da hambararriyar shugabar myanmar aung san suu kyi zuwa wani gidan yari a babban birnin kasar a ranar laraba an mayar da shari'ar da ake yi wa suyi daga kotu zuwa wani sabon gini da aka yi a farfajiyar gidan yari da aka mayar da ita ana tuhumar suki da laifuka akalla 20 tun bayan da sojoji suka kwace mulki daga hannunta a farkon shekarar 2021 amma ta musanta dukkan zargin da ake mata kasashen yammacin duniya sun yi kira da a sake ta yayin da sojojin kasar suka ce ana yi mata shari'a ne bisa ka'ida da wata kotu mai zaman kanta ta shimfiɗa. za a gurfanar da wasu jami'an lafiya takwas a gaban kotu kan zargin laifin sakaci da suka yi wanda ya yi sanadin mutuwar shahararren dan wasan kwallon kafa diego maradona yayin da ake masa magani bayan wata tiyata da aka yi masa A ranar Laraba ne wani alkali ya ba da umarnin a gudanar da shari'ar kan zargin kisan kai da mutanen takwas ɗin suka yi waɗanda suka hada da likitan iyalin Maradona da ma'aikatan jinya bisa hujja cewa sun nuna sakaci kulawa da suke masa lamarin da ya yi sanadin mutuwarsa a watan Nuwamba 2020. Ya zuwa yanzu dai ba a saka ranar da za a fara shari'ar ba. Maradona ya mutu yana da shekaru 60 a lokacin da yake murmurewa daga wata tiyata da aka yi masa a kwakwalwa saboda matsalar daskarewar jini da yake fama da ita bayan shekaru da dama da ya kwashe yana fama da matsalar amfani da hodar iblis da shan barasa. An gano cewa ya mutu ne sakamakon matsalar bugun zuciya. binta Suleiman Yaro da ta karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu lega bangaren rahotanninmu. Ƙwararru a harkar man fetur suna ta muhawara akan yadda za a magance matsalar karancin man fetur da ke addabar 'yan Najeriya a yanzu. Suna gani matsalar ta samo asali ne daga yakin da ake tafkawa tsakanin Rasha da Ukraine. kuma a cewar su ba za a ga sauƙinta a nan kusa ba sai an sake salo a harkar gudanar da batun man fetur a ƙasar baki ɗaya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin lamarin ga rahoton da ta aiko mana. Karancin man fetur ya ƙara kamari a babban birnin tarayya da sauran sasar ƙasar lamarin da ya sa masu ababen hawa ka shafa sa'o'i a gidajen man fetur har da ya sa wasu na kira ga gwamnatin tarayya ta amince da ƙarin farashin man fetur amma ƙungiyar dillalan man fetur ta ƙasa a ta bakin mataimakin shugaban ƙungiyar ibman ta ƙasa abubakar mai gandu ɗakin gari ya ce ba su amince 'ya'yan ƙungiyar su yi ƙarin kuɗi ba saɓanin yadda wasu 'yan kasuwa suka ƙara kuɗin man a wasu manyan garuruwa ba tare da izinin hukuma ba. ba. Mu ba mu gaya ma al'umma cewa su ƙara kuɗin mai ba. Har yanzu mai ɗin yana nan kamar yadda gwamnati ta ce a sayar da shi naira ɗari da sittin da biyar. Sai dai abin da ya yi zafi a nan shi ne. Mu kanmu yanzu wuraren da muke ɗauko wannan mai suna sai da mai ɗin akan ɗari da saba'in. Idan ki je ki bincika a Lagos ko a Wori ko a Port Harcourt abinda ainihin private depot owners ke sai da mai kenan. Amma ga shugaban kungiyar Ibman ta Kaduna Alhaji Abdul Fattah A Murtala ya ce layuka da suka yaɗu a ƙasar na da alaƙa da matsalar makamashi a duniya da aka kwashi watanni hudu ana fama sakamakon yakin ƙasar Rasha da Ukraine. wannan wahala mai da ke faruwa a najeriya ba najeriya yi duk duniya ne gabaki daya saboda wannan matsaloli da ya faru yakin nan da yake mara tsakanin russia da ukraine shine ya shafi duk kasashen duniya ko ina wannan matsalar mai ya shafi kowace ƙasa duniya mannan kuma shi sa farashin mai kaga ya ƙara tsada a duniya duk duniya ba inda ake sai mai da sauƙi irin kamar najeriya duk duniya in kaga duk kasan da ake sai mai a duniya in ka duba farashin mai lita da ake shi na najeriya shi sauki har gwamnati take siwa ta so shi kusan a kudin najeriya in ka duba wajen kusan naira dubu biyu na mata ke sai shi akan naira shi ɗari sittin da biyar wasu ma kaman tana sai shi ɗari da sittin da biyu da sule biyar. to sai dai masu ya umabai wanda ya kwashi shekaru sama da talatin yana harkar man fetur a Najeriya yana ganin duniya ce ta shiga wani yanayi domin hanyoyin samun man fetur sun riga sun dakile. Ai ba magana tsadar mai ba hajiya Madina ai nan gaban ruwa ma an bai wasa ba sai ya ƙara tsada domin hanyoyin da za a bi a taho da kayayyakin masarufi zuwa ƙasashen duniya hanyoyi sun daɗe magana wannan saboda wannan crisis da ake da rasha to magana fetur ɗin kuma sai an yi kewaya kewaya da shi kafin ya taho in ban da Allah kawo mana ma wannan gwamnati mai adalci da har yanzu yan Najeriya ko ko yan ƙasa ba su san ma halin da mai yake kamawa ba idan gwamnati ta so ya shigo ƙasar ta dan ina mai tabbatar miki da cewa litan man fetur tana kamawa sama da dubu biyu namu da kudinmu na najeriya amma gwamnatin tarayya za a zo a saida shi har a saida shi a kan 165 a yanzu halin da ake shi kuwa kakakin kamfanin man fetur na ƙasa mai zaman kansa garbadin muhammad ya fitar da sanarwa cewa kada mutane su hanzarin sayan man fetur suna ɓoyewa domin akwai isasshen man fetur a ƙasa garbadin ya ce ma'aikatar tana namijin ƙoƙari wajen shawo kan ƙarancin man da yake jawo layuka a gidajen mai Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma za mu leƙa jihar Kano. Ƙungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari da ci gaban al'umma sun kalubalanci yunkurin gwamnatin jihar na gina shaguna a harabar wasu makarantun sakandare da na firamare mallakar gwamnati domin gudanar da hada-hadar kasuwanci. Suna masu bayyana lamarin da cewa ƙoƙari ne na ci gaba da kasar harkokin ilimi a jihar. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim ya aiko mana. Yanzu haka dai gwamnatin jihar ta fara tantance wasu daga cikin makarantun firamare da na sakandare a birni da kewayen Kano musamman waɗanda harabobinsu ke makwabtaka da manyan titunan birni domin auna filayen gina shaguna da za a raba wa 'yan kasuwa da ke gudanar da hada-hadar cinikayya kinde hukumar tsara birane ta kano ta fara wannan aiki wadda gwamnati ta bayyana a matsayin ƙoƙarin ƙirƙiro hanyoyin samun kuɗaɗen shiga da za a kyautata yanayin makarantu ko kuma ilimi baki ɗaya Architect Abdulhab Suleiman shine manajan daraktan hukumar tsara birane ta Kano. ita wannan magana dai kamar yadda kake faɗa Ministry of Education ta ɗago ta ta faro ta akwai kuma NPTA da kuma Old Boys da kuma sauran ƙungiyoyi da suke kula da makarantu su suka kai wa gwamnati koke cewa an bar makarantu suna lalacewa kuma ya kamata an yi da wani abu da za a yi a duba kuma a yi mu kuma gwamnati turo mana mu kuma muka duba muga abin da za a yi planning a taimaki wannan makarantu sai muka cewa idan muka samu shagunan da za mu mallaka makarantun saboda an duba an ga makarantun ma ba su ma da kuɗin shiga ba su yadda harkar dubu biyar ta su a makaranta sai a yi ta ke kewaye a wani lokacin ka ga shi kansa aikin ya gagara amma dabara shine idan aka yi wa makarantun shaguna ba za su dogara da kansu ba kuma wannan abin da kake gani har ƙauyuka za mu shiga za a je a ƙauyuka ma a ga in zai yi a yi wannan gyara gyara ne na makarantu ni a ra'ayina ina ga wannan ba matsala ba ce da ya dangance da ya kalle shi yanzu haka dai zauren gamayyar kungiyoyin shugabanci na gari da ci gaban al'umma na jihar Kano sun bayyana matakin da cewa yunkuri ne na kassara harkokin ilimi a jihar wanda isin inda kuɗin za su shiga kuma waɗannan kantinan suwa za a ba siyar da su za a yi mutanen gari ne waɗanda suke da gata da suke da iyayen gida su za a siyarwa sannan fi sabilin illa waje ko ina sai a yanka a yi kanti ba ci gaba ba ne a ƙasa. Idan aka riga aka yi waɗannan kantinan an rufe iska da duk wani abu na walwalan yara. a karkashin Kano Civil Society Forum na san kungiyoyi da da muke magana yau da su sun kalubalanci wannan cewan gaskiya bai dace ba kuma za a rubuta a rubuce a ga gwamnatin Kano wannan abin da take ba daidai bane kuma mutane ba su yarda da shi ba. Hajiya Halima Ben Umar kenan ta zauren gamayar kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar Kano. Gwamnati dai ta ce ta fara aiwatar da wannan tsari ne bisa amincewar shugabancin kungiyar iyaye da malaman makaranta ta Najeriya reshen jihar Kano amma Alhaji Sani Suleiman Dan Hassan shugaban kungiyar na jihar Kano na cewa. Ban taɓa samun wata takarda daga wani organization ko daga gwamnati cewa za a gina kwana shops a waɗansu makarantu ba. Don gaskiya ma ba masu. Na farko dai kaga shagunan nan an yi ba makarantun ne suke amfana ba. Ba kungiyar ce da take makarantar take amfana ba. Na biyu in an yi shagunan nan akwai haɗari akan sai da abubuwa kamar kayayyakin maye a irin waɗannan shagungunan waɗansu kan sa kaɗe-kaɗe karatu da kiɗa baya yiwuwa waɗansu za ka ga in makarantun mata ne waɗansu makarantun zaga ana lalata 'yan mata a irin waɗannan shagunan za mu ƙalubalanci abu mu ce ba masu ba mu yadda ba amma hukuma ce ta fi karfin babu da zami tunda mu ba hukuma ba ne. hakan dai na nuna bukatar da ke akwai ga gwamnatin ta kano ta koma baya domin sake tuntuɓar masu ruwa da tsaki kafin ta ci gaba da aiwatar da wannan tsari mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to yanzu kuma ga zainab babaji da rahoton rahotonmu na musamman Shekaru goma sha shida kenan tun bayan da Najeriya ta gudanar da aikin ƙidayar al'umma da ke cikin ƙasar. Alƙalumar ƙidayar shekara ta dubu biyu da shida da aka yi a Najeriya na nuni da cewa ƙasar na da mutane miliyan da arba'in ne. Shekaru goma sha shida bayan nan babu takamaiman adadin yawan al'ummar da ke cikin Najeriya. A shekara ta dubu biyu da ishirin, hukumar ƙidaya ta ƙasa ta yi hasashen Najeriya na da yawan al'umma miliyan biyu da shida. Kan haka ne gwamnatin kasar ta shirya gudanar da ƙidayar al'umma wanda za ta fara da ƙidayan gwaji a wasu ƙananan hukumomi a ɗaukacin jihohin Najeriya. Kafin ƙidayan gama gari da za ta gudanar a shekara ta 2023. Kwamishinan hukumar ƙidayar jama'a da ke wakiltar jihar Plateau Madam Cecilia poet ta shaida min matakan da hukumar ta gindaya don gudanar da ƙidayar al'umma Mun fara shirin Eh, kidaya na 2023 ɗin da dadewa mun yi raban duka Najeriya din kaɗan-kaɗan yadda lokacin kidaya mutane biyu za su iya je su su kirga mutane a ciki don muna so lokacin kirgan ya yi za a yi kowa da kowa da yana Najeriya. Amma a yanzu eh, muna shirin abun da muna ce trial census eh, a fara gwada su kayan abubuwan da za mu yi amfani da shi da ma'aikatan mu gani ko inda wani kuskure sai mu gyara yanzu wannan trial census din shine ya kamata na karshe kafin a yi babban monday mai zuwa 27 za mu horar da wanda za su je wannan aikin din Sakamakon kidayen da aka gudanar a shekara ta 2006 ya janyo cece kuce tsakanin yankin kudu da arewa. Wanda ya nuna jihar Kano ita ce ke kan gaba da yawan mutane miliyan tara da dubu ɗari hudu, yayin da jihar Legas ke bi mata da jama'a miliyan tara, wanda gwamnan jihar Legas a wancan lokaci Bola Tinubu ya nemi a sake gudanar da ƙidayen wanda a cewarsa ƙididdigar su ta nuna jihar Legas na da mutane fiye da miliyan goma sha bakwai ne. Domin magance irin waɗannan matsaloli ne hukumar ƙidayen ta ce ta samar da na'urorin da za su hana kutse da sauya alkaluma. A method da za ya dan bambanta da na da. Da ana tambaya abu ana rubuta. To ko an yi rubutun ba rubuta daidai ba ba wanda zai tabbatar. yawwa to amma na'urar da muke da shi yanzu muna ce digital a kwamfuta kenan yadda mutane a kwamfuta to kin gan yadda a ce mutum zai je ya yi wani abu don ya lalatar da shi yana da ɗan wuya wannan ne muna so mu gwada a wannan lokaci. Hukumar wayar da kan jama'a a Najeriya na da tasiri wajen fahimtar da al'umma kan kudire-kudiren gwamnati da dukkan abubuwan da suka shafi jama'a. Shugaban hukumar a jihar Plateau, Madam Kanen Pam Horo, ta ce sun fara fargar da jama'a kan shirin kidayar suna kuma neman goyon bayansu. kiɗaya na gwajin nan wato domin a fara gwada inda za a yi kiɗaya domin in ba a gwada din nan ba gwamnati ba za su san daidai nauyin abin da suke dauke da shi wanda za su yi ba shi yasa ana fara daga enumeration wato ana kirga gidaje sai an yi wa'annan tukuna kamun a zo a fa'i trial sense din a gani inda tafiyan yanda zai yi ina mutane sun fi yawa a yaya za a yi da shike mutane sun yawa a wa'ansu mazauna shi yasa gwamnati tana gwada wannan don ta san ya iya kashe kuɗi ya iya tafiyar da gudanar aiki din alfanu ko kuma wani amfani al'umma za su samu musamman da wannan kidaya don wani lokaci za a ce an yi kidaya sai ka ga mutane ba su ma fahimci menene ma'anan wannan kidaya ko kuma menene alfanun da za su samu ba. Mutane su sani cewa amfanin wannan kidaya domin gwamnati ta sani iyakan namban mutanen da suke cikin kasa kuma gwamnati ta shirya a sani bohol na angon nan guda ɗaya ya kasa pipe na ruwan famfon da yake wuce wannan angon guda biyu guda uku a samu ya kasa kuma a sani asibitin primary health care guda ɗaya a anguwa ya kasa ko ya kamata a kara domin duk wa'annan plan ko shiri wanda gwamnati ke yi domin sai ta san namban mutanen da take da shi. To eh, yaya za ku yi da 'yan gudun hijira musamman waɗanda suka ƙaurace ma muhallansu same su su ma a kidaya su. Eh wannan eh, tambaya ta yi min daɗi sosai malama zainab game da waɗanda suka yi gudun hijira gwamnati shi yasa gwamnati take shirin wannan kiɗaya domin gwamnati tana so ta san su waye ne ba su wurin zaman su gwamnati kuma ta yi shiri tun indan gidanka ka riga ka fara foundation ta riga ta in lokacin da aka zo kirga gidaje lokacin kamun a zo kan yau an riga an kirga wayannan gidaje ko da gidanka ya rushe ya zama kaman kango eh, eh ko gidanka ya rushe idan sun tabbata akwai wurin da za a yi rubutu suka ce idan akwai wurin da za a yi rubutu ruwan sama ba zai share shi ba sun rubuta cewa akwai mutane a nan ko ga alama akwai mutum a wannan wuri so waɗanda suke gudun hijiran nan gwamnati tana eh, sane da su za ta bi su a yi musu eh, kirge a wurin da suke kuma kamar yadda sun cross maybe daga eh, state namun nan zuwa wani state daban ana shiri ko ba za a bi su zuwa wuraren da suke ba amma idan sun ji labari suka dawo da baya wurin zaman su duk za kiɗaya su. Banda 'yan gudun hijira al'ummar Fulani da ke sintiri a daji don ciyar da dabbobinsu a wasu lokatai sukan kuskure samun irin wannan dama na shiga ƙidayar ba tare da an tsallake wasunsu ba. Shugaban matasan Fulani a Najeriya Abdulkarim Bayero ya yi kira wa al'ummar Fulani da su bada goyon baya wa jami'an kidayar. To yana da muhimmanci kowa ya san cewa wannan kidayan da za a yi wato kowa in gwamnati bai san da kai ba bayan da zai yi maka wani abun ci gaba. To saboda haka yana da muhimmanci duk Fulanin mu na rigage su fito a yi wannan abun tare da su kuma gwamnati ta ba da ma'aikata su shiga lunguna inda rigage suke da fulani mu wanda ba su fahimci abubuwa kuma muna so muna wayar masu da kai lallai wannan abun kada wani ya ce ko wani abu ne manufa daban a'a wannan manufa ce ta gwamnati za a san da yawan ku kuma in an san da yawan ku gwamnati za ta san wani irin za wani irin aiki za a yi maku kuma in ba a san da yawan ku ba ba yanda za a yi a kawo maka wani abun ci gaba a yankin ko a kauyukan ku. Wannan tsarin za a bi mutane har gida-gida ne. To kaga mm. wani lokaci yana da sarƙaƙiya da yake su ba zama wuri ɗaya suke yi ba. Kana ga kamar ta ina su fulanin nan za a same su domin a yi wannan gidaya da su. Abun da ya kamata gwamnati ta yi shine a ɗauka ma'aikata wato fulani wanda suka san wayansu gurare wanda ba kowa ya sani ba domin a shiga wurin da ya kamata a yi wayannan kidayan saboda wani ba kowa musamman halin da ake ciki yanzu mutane suna cikin tsoro da sauransu mm. to ya kamata a dau akwai fulani da suka yi karatu da yawa to a ɗauke su a cikin wannan aiki na kidayan domin za su isar da wannan abun ga sauran fulani da suke lunguna da sauransu. Shi ma Chiroman Ricos John Igem Itsegog ya ce yana da yakinin gwamnati za ta yi amfani da alkalmar al'ummar Najeriya ne wajen aiwatar da tsare-tsaren da za su inganta rayuwar jama'ar kasar. To a maganan kidaya da gwamnati ke suke so su yi din nan ya kamata al'umma ga baki daya jama'a su ba su haɗin kai domin wani lokaci sun zo haka gwamnati suka so su san yawan jama'a da suke al'umma domin idan abu ya zo na taimaka ma al'umma kaga sukan duba yawan mutane da suke wurin. A yana da babban eh, tasiri ta wurin zabe da yake zuwa domin ta wurin na ma ke sanin yawan wayanda suka kai shekaru na zabe. Yaya kake ganin kamar ya kamata gwamnati ta aiwatar da wannan kidaya musamman a wuraren da akwai rashin tsaro. Gwamnati ya kamata ta tashi tsaye a kawo jama'an tsaro musamman ma ba ma jama'an tsaron kadai ba ma dole ne kamata a haɗa kai da sarakuna da, shugabannin al'umma gabaki ɗaya sannan a tabbatar a wayar ma mutane da kai saboda lokacin da za a shiga aikin nan saboda kar a samu matsala ba. Gwamnatin tarayya dai ta keɓe fiye da naira biliyan 190 don gudanar da ƙidayar da za a yi da na'ura karon farko a tarihin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga wannan saƙon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. Duniya Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. madalla a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. daga farko za ku ji cewar hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta bayyana cewa kasar ghana za ta karbi zunzurutun kudi dalar amurka miliyan tara sabili da cancantar da ta samu na shiga cikin kasashen da za su fafata a gasar neman cin kofin kwallon kafa na duniya da zai gudana a kasar qatar cikin wannan shekara ta 2022 nan gaba kaɗan kungiyar kwallon kafa ta ghana black stars ta yi wa jarod da kungiyar super eagles ta nigeria a karo na biyu da ya gudana a abuja an ruwaito jaridar san diego tribune na faɗin cewa ƙasar ghana da sauran ƙasashe da suka sami cancantar buga gasar ƙwallon duniya kowannensu zai karbi dalar amurka miliyan tara bugu da ƙari ɗin ƙasar ghana ta sami nasara zuwa zagaye na biyu za ta sake samun dalar amurka miliyan hudu a yayin da in ta samu nasarar zuwa kwata final za ta sake samun dalar amurka miliyan ashirin da biyar kasar da ta yi nasara da daukan kofin duniya za ta sami kuɗi dalar amurka miliyan 42 kyauta a halin da ake ciki kuma za a baiwa kasashen da suka sami shiga buga kwallon za a ba su miliyan biyu kowannensu na somin taɓi don fara guda da shirye-shirye gobe juma'a idan allah ya kai mu ƙungiyar kwallon kafa golden eagles 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai za su ke cire ne da takwaransu na kasar burkina faso a wasan ƙarshe. na gasar kwallon kafa ta nahiyar afirka da ake kira wafu da za a kammala a kasar ghana kafin kawowa ga wannan gabar ta karshe golden english ta doke kasar cote d'ivoire da ci uku da daya yayin da kasar burkina faso ta yi nasara a kan ghana mai masaukin baki da ci daya mai ban haushi a halin yanzu dukkanin kasashen najeriya da kuma burkina faso za su buga wasan kwallon kafa ta nahiyar afirka da za a gudanar a kasar algeria a shekarar 2023 a ɗaya hannun kuma ƙungiyar kwallon kafa ta matan najeriya flamingos ta sami cancantar shiga neman cin kofin duniya da zai gudana a kasar india ta sami nasara a kan kasar habasha da yawan maki guda ɗaya tak yanzu kuma zan karkare shirin takaitattun labaran wasanni na wannan mako da kawo muku hirar da ne da alhaji sani ahmed toro tsohon sakatare hukumar kwallon kafar najeriya da farko muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala da allah tabaraka wa ta'ala ya sabu kashi da wannan yanayi da allah ubangiji ya taimaka akan sako mu ba abin da za mu ce mu gode wa ubangiji kuma gode mutanen najeriya masoya koina ranka za ka shiga wannan yanayi kuwa su kuma wayannan mutane masu wannan halayya me shawaran ka gare su muna musu fatan sun masu shiriwa ne Allah ubangiji shiriwa ta shi in kuma ba su shiriwa ba za su shiri ba Allah shi ya san abin da zai da shi Abdullahi Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya to yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaice dai kungiyar Taliban a kasar Afghanistan ta nemi agajin kasa da kasa yau Alhamis. A daidai lokacin da kasar wacce yaƙi ya daidaita ke kokarin tunkarar bala'in girgizar kasa da ta yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla dubu ɗaya. A ranar Alhamis ne kotun kolin ƙasar Amurka ta yi fatali da dokar takaita mallakar bindiga a birnin New York a wani babban hukuncin da ta yanke na kare hakkin mallakar bindiga. Amurka na faɗaɗa ƙarfinta na gwajin cutar ƙyan dabbiri wato monkeypox ta hanyar tura ayyukan gwaje-gwaje a ɗakunan da ake ke gudanar da bincike. To masu sauraro ana muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu da wani sabon shirin. A madadin Binta Suleiman yara da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.